الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kuma godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya haɗa mu a wannan safiya ta asabar bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ɗaya ga watan sha ɗaya shekara ta 2003 miladiya a wannan ɗakin taro na wannan cibiya ta da addinin musulunci ta imam malik islamic center subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagorancin duk abin da zamu faɗa ya zanto daidai ya kuma ba mu ikon fahimtar daidai tare da aikata daidai a cikin maganganunmu da ayyukanmu kila idan akwai lacca da za ta bani wahala a cikin wannan azumin ina fatan ta zanto wannan ce ta farko kuma ita ce ta ƙarshe na farko dai ban sami saƙon laccar ba a yalwataccen lokacin da zan iya tsara ka ko ma in rubuta ta wannan ko ya faru ne saboda shi malam muhammad mustapha yana ɗaya daga cikin mutanen da na riga sani a nan cikin garin maiduguri kafin kowa da haka ya yi amfani da wannan sanayyar da abota da ke tsakanin mu kawai ya faɗa mun cewa zan yi lakka bayan ko lokacin kurarre ne wanda inda wani ya faɗa mun ba shi bakila da ba zan yi ba da haka duk gibi da za a samu da cikas a cikin laktar to ina jin zunubin zai zama a kai shi ko kuma shi zai ɗauki kaso mafi tsoka na laifin ko kasawar da zan samu kaina a ciki wajen gudanar da wannan lacca ina fatan kayi gammo da zaka ɗauka to ya gudu na ɗaya kenan na biyu yanayin da nake ciki ba yanayi ne na da zai bani damar in yi lacca irin yadda nake so ba amma dai ubangiji subhanahu wata'ala nake roƙo ya kasance na amfana ni ma na amfanar abin da yake da ni matashiyar shi shine wato alaƙar alƙur'ani mai girma da watan ramadan alaƙa da ke tsakanin alƙur'ani mai girma da watan ramadan ko shakka babu akwai alaka mai girman gaske tsakanin alkur'ani mai girma da wannan wata da muke ciki na ramadan alaka ta farko an saukar da alkur'ani ne a cikin wannan wata na ramadan kamar yadda ayoyin alkur'ani din suka yi bayani da kansu ubangiji ta'ala ya ce إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سننكم ياتي إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين rahmatan min rabbika innahu huwas samiul alim lafazin inna nahu? hawul ɗinnan yana nufin alqur'ani lalle mun saukar da shi alqur'ani fi lailatul qadari a cikin wani dare mai babban lamari mai babban sha'ani ayar da ke cikin suratul dukhan kuma inna anzalnahu fi lailatin mubaraka lalle mun saukar da shi alqur'ani a cikin dare mai albarka wato dare mai albarka shine dare na lailatul qadri abin da yasa daren yake da albarka shine abin da Allah ya faɗa cikin suratul qadr din da yace wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr me ya sanar da kai abin da ake kira lailatul qadr daren lailatul qadri dare ne guda ɗaya wanda ya fi watanni dubu falala da daraja a wurin Allah maɗaukakin sarki ma'ana dukan wanda Allah ya zaɓe shi ya yi masa gaman katar ya sa shi cikin wanda suka yi aiki na alkhairi a wannan daren irin aikin da Allah ɗin ya karɓa to moriyar da zai samu kafin ya samu abin da ya kai wannan yawa har sai ya yi ibada a cikin watanni dubu ko sama da haka wanda watanni dubu a lissafinsu shekaru 80 ne zuwa 80 da wani abu wanda a cikin yan adam ba kowa ne yake yin tsawon kwanan da zai shekaru 80 a duniya ba kuma ko da dai mutum ya yi shekaru 80 a duniya ba lalle bane ya samu sukunin yin ibada da bautar Allah a cikin dukkanin shekarun 80 din tunda akwai shekarun da suke na yarinta ne na kuruciya ne na kafin balaga ne akwai kuma kwanakin da dan adam zai samu kansa a cikin halin rashin sukunin da zai iya ibada rashin lafiya ko ta matsala cikin matsalolin rayuwa amma a daren lailatul qadr kuwa mutum na iya mamaye shi da ibada gaba daya awanni ne ababen kidayawa ta takaitattu wanda duk wanda ya ci nasarar wato yi ibada a cikin su wato daidai da wata dubu ko sama da wata dubu to wannan shi yasa daren ya zanto mai albarka shi yasa ce lailatul qadr khairun min alf shahr kuma yace mata lailatul mubaraka da haka a cikin wannan dare ne Allah ya saukar da alqur'ani shi kuma dare ne da yake cikin goman karshe kamar yadda kowane musulmi ya sani matukar yana zuwa makaranta ko inda ake yin karatu to amma saukar alkur'ani a cikin wannan dare ita ce sauka ta farko ba sauka ta biyu ba domin alkur'ani an saukar da shi saukarwa iri biyu saukarwa ta farko ita ce aka yi a wannan dare aka ɗauko alkur'ani daga wurin da ake kira lauhil mahfuz Allah ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz zuwa ga wurin da ake kira baitul izza a saman duniya ta farko wannan an ɗauko alqur'ani zuwa wannan wuri ko an saukar da alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa ga baitul izza a daren da ake kira daren lailatul qadri a cikin watan ramadan amma saukar da alqur'ani ko ta biyu wannan an saukar da shi daga baitul izza saman duniya ta farko zuwa ga manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuwa ya faru ne a cikin shekaru 23 goma sha uku a makka goma a madina bayan an yi hijira bambanci tsakanin saukarwar farko da ta biyu shine ita saukarwar farko an ɗauko alkur'anin ne gaba ɗayan shi daga lauhin mahfuz zuwa ga baitul izza wannan shine bambancin farko gaba ɗaya aka ɗauko shi aka ajiye shi a baitul izza amma ta biyu kuwa an karkasa shi ne kashi kashi kamar yadda Allah ce wa qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila shi wannan alqur'ani mun karkasa shi mun rarraba shi ba gaba ɗaya muka saukar da shi ba wani lokaci aya biyar wani lokaci goma wani lokaci sura cikakkiya wani lokaci rabin sura dan ka samu daman karantawa mutane shi a hankali har su fahimta su iya idan wani kaso na ayoyi ya sauka goma ko sha biyar ba za a sake saukar da wani ba sai bayan mako daya ko kwana uku ko ma kwana kaza dan saboda mutane su samu damar koya su iya su sa cikin aiki hu mun rarraba shi mun karkasa shi taqrahu 'ala nasi 'ala muhsin dan ka karantawa mutane shi a hankali wa nazzalnahu tanzila mun saukar da shi kashi kashi matukar saukarwa kun ga bambancin wancan gaba ɗaya aka ɗauko shi amma wannan kuma an karkasa shi wancan a dare ɗaya wannan kuma cikin shekaru 23 sannan kuma ɗauko shi daga lauhil mahfuz zuwa ga baitul izza ba ta hanyar mala'ika jibril bane amma saukar da shi daga baitul izza zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya faru ne ta hanyar mala'ika jibril shine jakadan Allah ko dan aiken Allah da Allah ke aikowa da adadi na ayoyi da ya nufin saukar da su zuwa ga manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka ko ba komai dai Allah ya zaɓo watan Ramadan ya mayar da shi watan da ya saukar da alkur'ani a cikin sa wannan ita ce alaka ta farko da ke tsakanin Ramadan da alkur'ani mai girma alaka ta biyu da ke tsakanin Ramadan da alkur'ani mai girma alaka ce ta qiyamul layl domin daga cikin mafi mahimmancin ibada da mutum ke yi a cikin watan Ramadan bayan shi azumin akwai sallah ta dare sallar da ake kira qiyamul layl ko mu ce mata kiyamun ramadan wanda manzo Allah ya faɗi fallalarsa a cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yace man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dukkan wanda ya qiyamul layli a cikin watan ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada a wajen ubangiji gofira lahu ma kaddamu min zambihi za a gafarta mishi abin da ya taba wucewa a baya na zanubansa ko shaka babu wannan hadisi na nuna falalar yin qiyamul laili wato tsayuwar dare a cikin watan ramadan wanda idan an tashi yin tsayuwar dare tana da salo daban-daban da mutum zai iya yi ko dai mutum ya zaɓi salon adadin raka'o'i shi abin da yake so raka'a nawa yayi ashirin yayi ashirin da uku yayi talatin yayi arba'in yayi wani haka yake so ya samu kaso mai yawa ta fuskan adadin raka'o'i wani kuma zai fi son abin da ya kamata ya samu tsawon karatun da ya yi daɗewar da yake a cikin kowace raka'a minti nawa yake yi minti biyar ne cikin kowace raka'a ko yakan kai minti goma ko yakan kai minti goma sha biyar to waɗannan ababe guda biyu suna da bambanci domin ta iya yiwa wani idan ya ɗauki salon shi abin da yake so yawan raka'o'i ya zo ya yi raka'a ashirin a cikin awa ɗaya wani kuma abin da yake so dogon karatu kowace raka'a minti nawa ta ɗauka sai ya zo ya raka'a goma cikin minti ashirin ko shakka babu wancan ya fi dogon karatu amma wannan ya fi yawan raka'o'i to a cikin mutanen nan guda biyu wanda ya fi kowa falala Shi ne wanda yafi doguwar tsayawa sama da wanda yafi adadin raka'o'i da mutum zai zo ya raka'a talatin a cikin awa daya sai wani ya zo ya yi raka'a goma sha daya a cikin awa daya mai raka'a goma sha dayan nan ya fi falala a wajen Allah sama da mai raka'a talatin tunda abinda ake so a cikin sallar dare a cikin kiyamul laili shine doguwar tsayuwa shi yasa da Allah ya bada labarin sallar bai bada labari da kowane irin abu ba sai tsayuwa bai ce ba dogon ruku'i bai ce ba dogon sujada bai ce ba adadin raka'o'i sai ya ba da labari da alkiyam tsayuwa yace ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila ya kai wanda yake lulluba da dare kwanta barci ka tashi cikin dare ka tsaya sai aka ba da labarin tsayuwa sama da a ce kayi adadin raka'o'i kayi sujada da yawa kayi ruku'i da yawa sai aka ce kayi tsayuwa mai yawa qum al-layla tsaya wa dare gaba daya kuma ma hoton da za mu kalla na qiyamul layl din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda hadisai suka nuna cikin sahih bukhari ko shakka babu tsayawar da yake tafi adadin rakawoyi yawa na farko dai Aisha ta ce Allah ta kare da a gare ta manzon Allah bai taba tsallake raka'a sha ɗaya ba a cikin Ramadan ko a wajen Ramadan raka'a sha ɗaya yake na biyu kuma ita da kanta Aisha ta ce Na ga annabi yakan tashi yayi kiyamun laili a wata riwaya ce har kafafunsa su kukumbura a wata riwaya ce har kafafunsa su tsatsage sai malamai suka hada riwayar guda biyu cewa mataki na farko da kafa take yi sakamakon dadewa a tsaye shine za ta kumbura sannan bayan ta kumbura daga baya kuma za ta tsage din kenan shi yasa a kowace riwaya abinda Aisha ta faɗa gaske ne annabi yana doguwar tsayewar da har kafafunsa suna kumbura kaga ko dan mutum ya zo ya raka'a talatin cikin awa ɗaya ba abin da zai sa kafarsa ta kumbura amma idan mutum na san ya jarraba ya gani kafafuwansa za su kumbura ko ba za su kumbura ba ya raka'a biyu a cikin awa ɗaya ya gani ya ji wace irin gajiya zai tara wa kansa a cikin wannan tsayuwar to wannan ya fi falala a wurin Allah sama da yawan rakawai to idan mun yadda tsayuwa ita ta fi falala a cikin kiyamul layl sama da yawan ruku'i ko adadin raka'o'i menene ake karantawa lokacin da ake tsaye tasbihi ake yi karatun tahiyya ake yi a tsaye salatin annabi ake yi an da za ku bayar a'a to me ake karantawa kowa ya san qur'ani ake karantawa to ashe kenan wannan ita ce fuska ta biyu ta alaƙar alƙur'ani da watan ramadan a cikin ramadan ana yin tsayuwar dare tsayuwar daren nan mafi muhimmancin abin da ake karantawa a ciki shine alqur'ani mai girma dogon karatu da ake yi abdullahi dan mas'ud ke cewa nayi sallar dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saura in yi mummunan aiki sahabai suka ce menene mummunan aiki yace saura kaɗan in fita daga sallah in kyale shi yayi kayan sa shi kadai dan na tsaya har na gaji bai yi ruku'i ba salim maula abi huzaifa yace na zo wajen annabi wata bukata ta da daddare ina zuwa shi kuma ya tayar da sallah ya shiga sallar dare sai na ce to bari in jira kila yanzu zai gama sai ya kamo suratul baqara yana ta yi ya yi ruku'i ya yi ruku'i bai yi ruku'i bai ce to kila dai sai ya yi raka a ɗari sannan zai sai ya yi aya ɗari zai ruku'i ya yi aya ɗari bai ruku'i ba yace kila sai ya yi ta ɗari biyu ya yi ɗari biyu bai ruku'i ba manzo Allah ya karance suratul baqara gaba ɗayanta izu biyar ba kaɗan ya karance suratu ali imran ya karance suratu nisa'i sannan ya ruku'i ma'ana abinda muke kasawa cikin kwana biyar manzon Allah ya karanta shi a cikin raka'a daya sallallahu alaihi wa sallam wannan sai yake nuna mana riba ga mai ibada a cikin sallar tarawihi ko kiyamul laili ribar ta shine yayi dogon karatu ko ya je masallacin da ake yin dogon karatu ko shakka babu ya fi lada sama da masallacin da yake yin adadin rakawoyi kun ga ko a tsayi din nan abin da ake karantawa shine alkur'ani mai girma shi ne abin karantawa a wannan lokaci da haka wannan ita ce alaƙa ta biyu ta alaƙa ta alqur'ani mai girma wato ainihin da watan ramadan yawan karanta shi a cikin ƙiyamun laili ko ma in ba ke kike karantawa ba yawan sauraron wanda yake karantawa idan kina bin limamin da yake yin dogon karatu a masallacin da kike yin sallar tarawihi ko kike sallar tahajjudi ko shakka babu wannan riba ce wannan shine sirrin da yasa ummu na Aisha Allah ta kare da gare ta bawanta ne yake mata limanci wajen sallar dare to shi ko bai haddace alqur'ani ba idan za a bi ta haddasa zai ga da rakawoyi ne dan da nan ayi ruku'i tunda bai haddace wani abu mai yawa ba sai ta bashi dama ya dauki alqur'ani ya bude a hannun shi ya rinka karantawa dan dai ayi dogon karatu kuma wannan shi ne sirrin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da al'umma ko da za ka yi sallar dare ko baka haddace wani abu mai yawa ba cikin alqur'ani ana son ayi dogon karatu ke ko baki haddace waɗansu ababe ba kila izu ɗaya kika haddace cikin alqur'ani ko izu biyu kika haddace a cikin alqur'ani to kaga ko shakka babu ba za ki iya dogon karatu dogon tsayuwa yadda za ki more ba to amma sai manzon Allah ya ba da lasisi cewa ya halatta kai ta maimaita koda sura ɗaya ne dan dai ka samu dogon karatu din gashi shi aka saukarwa da alqur'ani amma ya taba yin qiyamul layl da aya daya a cikin suratul maida fadin Allah ta'ala in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim manzon Allah ya ta maimaita ta cikin qiyamul layl din sa tare da cewa shi aka saukarwa da alqur'ani shi ya kamata ya fi kowa haddace shi ko sanin shi amma ya ta maimaita wannan domin ya nuna mana halarci idan kina cikin wanda su haddace qur'ani sosai ba izo dai kika haddace kuma kina son ki dogon karatu kina son ki doguwar tsayawa kina son ki awa ɗaya kina sallah din ko awa ɗaya da rabi kuma baki haddace komai ba sai izo ɗaya sabbi hisma rabbikal a'la zuwa min aljinnati wan nas shikenan raka'a farko sai ki tun daga farkon surat sabbih isma rabbikal a'la har zuwa karshen wattin wa zaitun raka'a ta biyu sai ki dauki daga ikra bismi rabbikal ladzi khalaq zuwa min aljinnati wan nas idan kin tashi raka'a ta gaba sai ki sake koma sabbih isma rabbikal a'la ki ta maimaitawa ya halatta ki ta maimaitawa idan izu biyu ne kika haddace kuma ki wannan idan izu uku ne kika haddace gwargwadon abinda mutum ya haddace yawan sa gwargwadon yadda zai sami jari ko guzurin sa ne kiyamul layli shi yasa nan alqur'ani yake da muhimmanci na mu karanta shi mu haddace shi duk wanda ya haddace alqur'ani ya more wanda ko duk bai haddace alqur'ani ba me <laughs> gaskiya kan wanda ya haddace alqur'ani ya more ni dai na san haka wanda ya haddace alqur'ani ya more ina faɗa ne dan ku ji haushi kuma ku haddace gaskiya duk wanda bai haddace alqur'ani ba an gama da shi abin tausayi ne kwarai da gaske za gaskiya ina jin tausayin ku in ku haddace ba ma'ana wai don ku yi zuciya ku ce mu ma dai mu daura damara daga nan zuwa karshen ramadan mu ga me za mu samu ko daga nan zuwa shekara mai zuwa mu ga mu me za mu samu da haka alaka ta ramadan da alqur'ani ita ce alaka ta qiyamul layl alaka ta uku alaka da ke tsakanin ramadan da alqur'ani mai girma ta tabbata ne cikin hadisin da imamul bukhari ya ruwaito hadisin na nuna mana cewa a kowace shekara watan ramadana ya zo mala'ika jibril ke sauka ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su rinka karanta wa juna alkur'ani shi da mala'ika jibril wani lokacin manzan Allah ne zai karanta mala'ika jibril na sauraronsa a wani lokacin kuma mala'ika jibril ke karantawa manzon Allah yana sauraron sa wannan ya karanta wannan ya saurara wannan ya karanta wannan ya saurara manzon Allah ce a shekarar da zai bar duniya sai da mala'ika jibril ya sauka suka sauke qur'ani har sau biyu ta irin wannan hanyar ta karanta in saurara ko ni in karanta kai ka saurara yace sai wannan ya zanto kamar sanar da ni ake cewa kwanaki na sun zo karshe a cikin wannan duniya haka ko abin ya tabbata manzon Allah bai sake maimaita wani azumi ba daga wannan azumin Allah ya karɓi rayuwarsa to kaga ko shakka babu saukar mala'ika Jibril kuma a cikin watan Ramadan bai sauka cikin Shawwal dan ai haka ba bai sauka cikin Sha'ban dan ai haka ba bai sauka cikin Rajab dan ai wannan ba ko cikin Zulhijja bai sauka ba dan su yi wannan da manzon Allah sai cikin Ramadan wannan nuni ne zuwa ga cewa akwai alaka mai karfi tsakanin alkur'ani mai girma da watan ramadan waɗannan bangarorin alaƙoƙi guda uku sun isa su nuna mana mahimmancin alkur'ani a cikin wannan wata sun isa su ja hankalin mu kan cewa yana daga cikin abin da zamu baiwa muhimmanci a wannan wata yawan karatun alkur'ani mai girma ko musamman Allah maɗaukacin sarki ya kudaitar ya yabi bayi da suke karanta littafinsa ya ce innal ladina yatluna wa aqamus salah wa sirran wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur li wafiyahum ujurahum wa shakur innal ladina yatluna waɗanda suke karanta littafin Allah wa kuma tsayar da sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya kuma suka ciyar daga abin da muka arzuta su da shi a sirrance da a bayyane yarjuna tijaratan lan tabur irin waɗannan kamar sun yadda da wata hada-hada ta kasuwanci ce wanda babu karaya a cikinta babu hasara a ciki karatun alkur'ani hada-hada ce ta kasuwanci wadda babu karaya a cikinta liwafiyahum ujurahum sun yi hakan ne domin Allah ya cika musu ladansu a gobe kiyama ويزيدهم من فضله كما kuma ya musu ƙari daga cikin falalarsa انه غفور شكور lalle Allah mai gafara ne sannan mai yabo ne dangane da aikin da bayansa mummune suka yi mazan su ko mata wannan na jan hankalin mu kenan wajen mu zama cikin wannan ayarin ayarin da Allah ya ambace su a cikin wannan sura suratul fatir cewa bayi ne da suka yadda da wani kasuwancin da babu hasara a cikinsa babu karaya a cikinsa ba koma baya a cikinsa alaka ta hudu daga cikin abubuwan da ke nuna alaka tsakanin alkur'ani da kuma watan ramadan hadisin da Imam ahmad ya rawaito cikin musnad dinsa wanda ya ce manzan allah sallallahu alaihi sallama ya ce siyamu wal qur'anu shafi'ani lil wato da Alƙur'ani, da azumi za su ceci bawa a ranar tashin kiyama azumi zai ce ai rabbi manatu at-ta'am wash-shahawa shafi'ni fihi ya ubangiji na hana shi abinci ya ci abinci da rana na hana shi sha'awar matarsa da rana da haka ka bani cetonsa qur'ani zai ce ya rabbi mana'atuhu an bil-layl na hana shi barci da daddare lokacin da barci ya fi daɗi shi kuma ya hana idan sa barci saboda rayar da dare da karatun qur'ani fatashfi'ni fihi dan haka ya Allah ka bani sa manzo Allah ce fa yushaffa'ani sai a bada ceton wannan bawa ga alqur'ani da kuma azumi sai su ceci bawa sai ya samu shiga gidan aljanna kun ga wannan akwai alaka sai yadda manzo Allah bai zabo ta ibada ya hada ta da azumi ba wajen cewa suna taron dangi da juna su ceci bawa sai ya zabi karatun alkurani sai ya zabi azumi sai wannan ya nuna mana cewa ba ma wai azumin watan ramadana ba ko da azumi na litinin da alhamis ko da azumi na ramuwa ko da azumi na kaffara mustahabbi ne mutumin da yake akwai azumi din a bakinsa ya rinka karanta alkur'ani domin ya dace da cewa da alkur'ani da azumin su yi taron dangi da juna don su cece shi a ranar tashin kiyama tunda manzon Allah ya haɗa su cikin hadisi ɗaya cewa za su yi ceto wannan ko da azumin litinin da alhamis ne ko da azumin nafila ne da mutum yake yi ya kamata ya samu waɗansu awanni a cikin yini da zai karanta alkur'ani mai girma wannan alaka ta hudu kenan da ke bangare na hudu kenan da ke nuna alaƙa tsakanin alkur'ani mai girma da kuma wato ainihin azumin watan ramadan sannan kuma alaka ta biyar wadda a ita zan takaita kafin in faɗi abubuwan da za su biyo baya da ke nuna alaka da ke tsakanin ko abu na biyar da ke nuna alaka da ke tsakanin azumin watan ramadan da Alƙur'ani irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya ya nuna wa al'umma kan cewa wanda ya fi cancantar ya jagoranci mutane a sallah sallah a matsayinta na sallah kowace irin sallah ta farilla ce ko ta nafila ballantana kuma ta kiyamun laili ya zanto cewa ya fi kowa iya karatun alkur'ani kuma umar dan khattab a lokacinsa ya fito masallaci da daddare shi da wani adadi na sahabbai sai suka ga mutane suna sallah kashi kashi nan ga mutum uku ɗaya na limanci can ga mutum biyar da jagoransu guda ɗaya suna sallah kashi kashi yusalluna auza'an sai wani daga cikin wanda suke tare da Umar cewa ina ma waɗannan mutanen su haɗu karkashin limami guda a madadin sun kasu wannan mutum uku da yana musulmanci can mutum hudu can mutum biyar daga nan sai suka duba a cikin su waye fi iya karanta alqur'ani sai suka samu ciki akwai ubayyu bin ka'ab sai aka zabi limamai guda biyu da za su rinka yawa mutane limanci na sallan tarawih kuma aka zabo aka darje aka duba wanda suka fi kowa har dan alqur'anin da iya karanta shi irin su ubayyu bin Umar dan Khattab da kansa da ya dawo wata rana ya ga suna suna sallah a bayan limamin sai farin ciki ya kama shi wanda Ubay bin ko shakka babu yana daya daga cikin mutanen da manzon Allah ya musu shaida da cewa idan ma an tashi koyan alqur'ani a koya a wajen su ko cikin sahabbai din yace kuzul qur'ana min arba ku koyi karatun alqur'ani daga wajen mutum hudu mutum na farko salim maula abi huzaifa mutum na biyu abdullahi bin mas'ud mutum na uku ubayy bin ka'ab mutum na hudu mu'az bin jabal manzo Allah ce in kun tashi koyan qur'ani ku koya a wajen su wannan kansa sai da ce akan cewa tunda har ƙiyamun lailin ma da ake yi ana neman ya fi iya karatun qur'ani ya haddace ya iya rera shi dan manzo Allah na cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasana yazidul qur'ana hasanan ko yazidul qur'ana husnan wato ku kawata alqur'ani mai girma da harsunan ku ma'ana ku yi wa alkur'ani ado da kwalliya da kyakkyawan murya da Allah ya ba ku yace domin kyakkyawan murya tana karawa alkur'ani din kyau shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yawo gidajen sa da daddare ya ji suwa suke kiyamul layl ya biyo ta gidan Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare da gare shi to mutum ne mai dadin murya sai manzo Allah ya tsaya ya dade yana sauraron shi yana kiyamul layl Abu Musa al-Ash'ari bai sani ba sai da aka waye gari manzan Allah yake faɗa masa yake cewa da ka ganni jiya lokacin da na tsaya a kusa da gidanka kana kiyamun laili ai na daɗe a wurin a tsaye laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud hakika an baka sarewa ko algaita irin ta iyalan gidan annabi daud abinda manzo Allah ke nufi sarewa ko algaita yana so ya kwatanta kyakkyawan murya da daddaɗan sauti da abu musa ashari ke da shi kamar na zurriyar gidan annabi dawud dan annabi dawud yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah bai wa daɗin murya annabi dawud alaihi salam sai manzo Allah ce kai ka ce kai kana cikin zurriya na gidan annabi dawud alaihi salam sai abu musa ashari yake cewa ai da ake na san kana tsaye a wajen kana saurare na ya rasulullah da na kawata alqur'ani din da muryata dan in faranta maka rai sama da irin yadda na yi a lokacin ban san kana saurare na ba to wannan duk dalilai ne da suke nuna alaka tsakanin alkur'ani mai girma da watan ramadan to tunda akwai alaka mai girma ashe bai kamata mu raba su ba yanzu sai mu bi san alaƙoƙi mu gani wane ne ya gaskata wannan a cikin mu a aikace cikin waɗannan alal alaƙoƙi guda biyar kar ma su kai biyar mu dauki uku daga cikin su ko hudu mu dauki uku daga ciki mu ga yaya mun gaskata wannan a cikin azumin da muke na Ramadan yau dai muna kwana bakwai ga watan Ramadan ma'ana mun kusan cinye goma farko cikin watan Ramadan ana nan da an yi sati guda sai ka cewa mun yi rabi saura rabi haka kwanakin suke tafiya idan dan adam bai ribace su ba alaka daga cikin alakoki guda uku da nake son in tabbatar cewa mun gaskata su a cikin ayyukan mu ma'ana wake samun dama ta tsaya da daddare da kanta ko ita da mijinta ko kuma a wani masallaci ta kulla wannan alaƙar da ke tsakanin watan ramadan da Alƙur'ani mai girma ta fuskar kiyamun layi ta samu tsayawar awa ɗaya mafi karanci ko awa ɗaya da rabi ko wanda za ta yi awa biyu a ce a kowane dare tun daga farkon ramadan zuwa karshe ke ganin idan mun dauki abin mu dauka cewa mafi tsawo awa biyu tsaka tsakiya awa ɗaya da rabi ko awa ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da rabi mafi karanci awa ɗaya lalle duk wanda za ta yi kokarin haka ko mutum ya yi kokarin haka ko shakka babu ya kulla alaka mai girma tsakanin alkur'ani mai girma da kuma watan ramadan da rana yana azumi da daddare kuma yana raya wato ainihin daransu da alkur'ani mai girma kuma sallar dare ba ce mai falala na taɓa karanto mana hadisin abdullahi dan umar allah shi kare da gare shi ya yi mafarkin an kama shi an tafi da wuta da shi da aljanna aka nufa da aka je aka dawo kuma kawai sai ga an kama titin wuta da shi a cikin mafarki kafin a sa sai ya farka Allah ya taimake shi kenan da gari ya waye hankalinsa ya tashi sai ya faɗa wa ‘yar uwarsa Hafsa bintu Umar tunda tana ɗaya cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru shin wannan na nuna razani ga Abdullahi dan Umar mutum ya mafarki ya tafi wuta sai manzon Allah ya kwantar da hankalinta ya kwantar da hankalin Abdullahi dan Umar da cewa ni'imar rajulu Abdullahi ai ma dalla da mutum Abdullahi dan Umar wannan mafarkin baya nuna cewa zai yi hasara gobe kiyama tunda dai ba a riga aka je ba ya dawo wa aka ko kuma ya farka kafin a je sai manzon Allah ya kara da cewa law kana yusalli min al-layl ina ma a ce zai rinka yin kiyamul layli abin nufi shi mutumin kirki ne amma kuma ina ma a ce zai rinka yin kiyamun laili don ya karawa kansa kirki wato abin nan da Hausa yake cewa wai in ma kana da kyau to ka kara da wanka sai wankan ya kara mutum kyau amma duk kyan mutum idan baya yin wanka kuma sai an ga cikas tattare da shi kenan Abdullahi dan Umar ce tun daga wannan ranar ban kare yin fashin kiyamun laili ba kullum sai na yi kiyamun laili to wannan Abdullahi dan Umar kenan ma da yake cikin sahabbai wanda sahabbai suna da bishara a jumlata cikin alqur'ani mai girma cewa Allah ya yi musu gafara radiyallahu anhum wa radwanhum wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidin fiha abada zalika al-fawz al-azim suna da wannan bishara cewa Allah ya yarda su su ma sun yarda da shi kuma ya yi musu tanadin gidan aljanna to amma tare da haka ga irin abin da suke da kwazon da suke da himmar da suke da kiyamul lailin da suke gashi annabin kansa yadda yake tsayawa har kafa ta tsage ummu na aisha take cewa zaka dora wa kanka wannan wahala bayan an gafarta maka abin da ya gabata na zanubanka da abin da zai zo nan gaba shi kuma sai ce afala akunu abdan shakura to dan an gafarta min shikenan bazan zama bawa mai godiya ga ubangiji ba ai ya kamata in zama bawa mai godiya ga ubangijinsa tunda dai Allah ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid ga irin yadda sahabban su suka rika nacewa wajen kiyamul lail ga irin yadda Allah ya yabi masu kiyamul lail din cewa تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون واتو hakarkarin na yin nesa da wurin kwanciyar su ya da'un rabbahum khawfan wa suna roƙon ubangijin su ko suna bautar ubangijin su dan jin tsoron azabarsa da kudayin lada da ke wurin sa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su da shi na dukiya Allah ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun babu wata rai da ta san me aka yi mata tanadi aka yi tattali aka koye aka ajiye mata na farin ciki da walwala da jin daɗi gobe kiyama jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon irin abin da suke aikatawa na kyakkyawan aiki kaga wannan aya ya boce ta masu kiyamul layl haka wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama waɗanda suke kwana tsaye a wurin ubangiji a gaban ubangiji suna sujada suna yin tsayuwa wato kaga kenan suna qiyamul layl kenan duk wannan ayoyi da dan ban hadisai da ke cikin sahih bukhari yabo suke ga masu qiyamul layl dan haka sai mu yi kokarin kulla wannan alaka tsakanin azumin da muke da rana da qiyamul laylin mu da daddare da zamu yi ta amma in zamu yi qiyamul layl sai mu yi ta bisa ga koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko dai mu sani cewa ta a masallaci cikin jam'i ya fi falala sama da mutum yayi a gida sai fa in mace bata sami izinin ta je masallaci ba to sai ta zauna ta yi a gida amma matukar ta sami izinin ta je masallaci yi a masallaci ya fi falala sama da ta a gida ba kaman sauran nafulfuli bane na yau da gobe sauran nafulfuli na yau da gobe wanda ba ba na azumin ramadana ba ka yi su a gida ya fi tunda manzo Allah ya ce afdalu salatul mar'i fi baitihi illa maktuba mafificiyar sallah da mutum zai yi ita ce wanda yi a dakin sai fa in ta farin ce to wannan gare je masallaci to amma idan kiyamul layl ne na ramadan ita gara ka je masallaci sama da mutum ya tsaya yayi a dakin sannan kuma mu fifita doguwar tsayawa akan adadin rakawoyi sannan kuma mu bin limami wanda yake baiwa alqur'ani haƙƙinsa wajen karatunsa ba wanda yake gaggawa ko hanzari ba ba ta aka dole sai mutum ya sauke alkur'ani a cikin watan ramadana ba ko da sura ɗaya zai ta maimaita ya kai suratul bakara ya dawo ya kai suratul bakara ya dawo kiyamul lail inta amma abin da ake so a samu karatun mai kyau karatun mai tsafta ta yadda mai sauraron ka idan yana jin larabci zai ji kowace aya da ka karanta ka isar masa da wani sako wanda zai ratsa zuciyarsa wanda zai kara musu tsoron Allah da takawa da kaskantar da kai ga ubangiji subhanahu wataala wannan shine babban abin da ake bukata ba wai mu shiga sallah muna gaggawar ya zamu mu kare ba sannan kuma ku kiyaye cewa da dama a masallatan da bayan an kammala kiyamul laili ko an kammala sallan tarawihi raka'a sha ɗaya ko sha uku sai kuma liman ya waiwayo sai ya ce yau sallar mu ta dare wato muna da nafila raka'a da sallama uku raka'a kowace raka'a mutum zai karanta fatiha da sura kaza kafa kaza wannan duk ba su da asali cikin addini abin nan da liman yayi tare da mutane shine abin da ya dace da sunna amma abin da yanzu yake ba su labari na ga wata sallah mai ladan kaza ko ladan annabawa kaza ko ladan mala'iku kaza ko ladan waliyai 41 ko na duk waɗannan labarai ne wanda ba su da asali cikin addini abin da yake mai asali cikin addini shine yawa mutane limancin da karatu mai kyau adadin raka'a sha ɗaya ko raka'a goma sha uku kamar yadda hadisin ummu na Aisha ya nuna wani hadisin ya ce raka'a sha ɗaya wani hadisin ya ce raka'a goma sha uku wannan shine abin da yafi komai muhimmanci a cikin kiyamul laili kowace ɗaya daga cikin mu ta ji cewa idan kiyamul laili din ta barka tana jin takaicin kamar ta yi hasaran wani abu na dukiyarta kowane ɗaya daga cikin mu lokacin da yake kiyamul lailin ya rinka jin ɗanɗanon haka a cikin zuciyarsa sama da yake jin ɗanɗanon wani abu mai daɗi da ya sa akan harshensa wannan shine abin da ke nuna bunƙasar imanin mutum da tsoron Allah sa da kuma takawarsa riba ce a ce kin saurari alqur'ani gaba ɗayan su cikin watan ramadan ko da ba ke kika karanta ba kunnen ki ya ji liman na karantawa inda hali ma ga alqur'anin auren kin bude kina bi wannan ba karamin riba ba ce a cikin rayuwa a wurin mutum musulmi abin ta kai ne a ce mutum tun da yake bai taba jin alqur'ani daga farkon sa har karshen sa ba har yanzu yana nan ta yadda in an ja wata aya bai sani ba ko qur'ani ne ko ba alqur'ani bane sai in an yo kasa kasa wajen sul ilafi sannan zaki kama tasha amma idan an yi sama sama wajen sunan suratul kafi sai ina ne kuma kin daina jin yaran sai an sake dawowa wannan ba karaman hasara ba ce ba cikin rayuwa ina ganin yana da kyau ya kasance an dage ta wannan fuska fuska ta biyu da ya kamata mu kulla alaka tsakanin ramadana din da alqur'ani a cikin ayyukan mu na yau shine yawan mu mu karanta da kanmu bayan a kiyamun layl da da zamu je mu gulima a kowane yini izuna kuke yi mai dabara a cikin watan ramadan shine wanda zai ware abinda ake kira al-hizb cikin sahabbai akwai wanda ya daukan wa kansa ka'ida ta cewa duk kwana goma sai ya sauke alkur'ani a wata ɗaya zai sauka uku kenan akwai wanda ya dauka wa kansa ka'ida duk sati ɗaya sai ya sauke alqur'ani a wata ɗaya zai sauka hudu kenan akwai wanda ya dauka wa kansa ka'ida duk kwana biyar akwai mai ka'idar duk kwana uku an ruwaito waɗansu daga cikin tabi'ai ma akwai wanda kullum sai ya haddace alqur'ani kullum sai ya karanta daga farko har ƙarshe to wannan yana da wahala ba kowa ne zai iya yi ba cikin mutum ɗari ko da mahaddatan ba kowa ne zai iya samun wannan karfin halin da himma da gwazo ba amma mu dauki mafi karancin abin da hadisi ya faɗa manzo Allah ya ce dukkan wanda ya karanta alqur'ani a cikin abin da bai kai kwana uku ba to bai fahimce shi ba sai wannan hadisi ya bamu cewa a ce mafi karancin lokacin da zake karanta alqur'ani shine kwana uku wato kullun izo 20 20 kenan 20 sau uku ya zama izo 60 kenan to kila zai wahala a ce ga wani ya dauki wannan kullun duk kwana uku ya sauke alqur'ani amma dai mu ɗauki tsaka tsakiya kowane kwana bakwai ko kuma kowane kwana goma na tabbatar da yawa daga cikin ku za su iya wannan sai dai sun ɗauki abin ne yana da girma shi yasa ku su fara jarrabawa ba amma da za su jarraba to da sun yi akwai kuma wani abu mai sauki da za ku yi kwanaki na faɗa muku shi na yadda mutum zai haddace alqur'ani yadda mutum zai karanta zai rika sauki alkur'ani a cikin kwanaki ba masu yawa ba kwanaki waɗanda suke tsaka tsakiya sannan kuma ba tare da ya ɗauki wani lokaci ba a cikin yini idan kullum za ki karanta izu biyar na alkur'ani wannan na nuna a kwanaki nawa za ki sauke alkur'ani kwanaki goma sha biyu domin kwana shida izu talatin kwana shida izu talatin izu sittin kenan kwana goma sha biyu to idan za ki ɗauki ka'idar kullum ki karanta izu biyar a yini za ki iya raba shi bayan salloli guda biyar idan kike sallan asubahi kar ki tashi daga wajen sai kin karanta irin daya irin dai kadai idan kike yi azhar haka la'asar haka magariba haka isha'i haka abu ne mai sauki domin karanta izu daya magana ce ta minti sha biyar zuwa minti ashirin duk nauyin bakin ki, minti talatin kin karanta izu daya amma ni na ganin duk wanda waye bai karanta izu daya sai da kai minti talatin ko shakka babu yana da nauyin baki amma wanda ke tsaka tsakiyar mutum ba mai sauri da yawa ba ba mai nauyin baki ba zai iya kowane minti goma sha biyar zuwa ashirin ya karanta izu daya to kawai bayan sallar farilla sai ki zauna sai kin karanta izu daya ma'ana idan kawai wannan zaki kullun izu biyar kwana goma sha biyu kin soke alqur'ani kin ga wannan ba zai dauki lokacin ki mai yawa ba ba za ki ji ma a jikin ki cewa kin warewa alqur'ani wani abu mai mai yawa ba ba wanda za yi ruwa da wannan lokacin sai dai kawai yanayi na azumi ya zanto cewa bayan magarib kila mutum ba zai iya wannan kokarin ba tunda akwai buɗe baki da sauransu ko ba haka ba to sai mutum ya karkasa abin da ya kamata magariba ta samu ya baiwa sallar asubahi da sallar azhar da safi bayan sallar asuba izu ɗaya da rabi bayan sallar azhar ma izu ɗaya da rabi bayan la'asar izu ɗaya magariba kuma ba komai bayan isha'i ɗaya wannan mutum zai iya yi har yanzu dai kin ga kin samu dai izu biyar ɗin kenan a kowane yini kwana goma sha biyu kin sauke alkur'ani a cikin ramadan sai kiga kin yi sauka biyu da rabi ko wani abu makamancin haka wannan kan ba karamin riba bace a cikin rayuwa da haka in mutum ya ware wani adadi cewa kullun zai sauke alkur'ani mai girma a'a wato kullun zai karanta wani abu a cikin alkur'ani mai girma wannan ba karamin riba bace idan izu biyar yayi miki yawa to shikenan ki dauki izu uku to wannan kuma kwana 20 zaki sauke alqur'ani kenan domin kowane kwana goma izu talatin kwana goma izu talatin kin ga kwana ashirin ne zaki soke alkur'ani mai girma izu uku kuma ba zai miki wahala ba idan wannan ya miki nauyi ki ɗauki izu biyu duk ragwanci bai kamata ki wuce izu biyu ba to kuma izu biyu kenan a cikin watan lalle zaki sauka ko shakka babu a cikin watan ramadana zaki soke alkur'ani mai girma shi amfanin ka kama alkur'ani daga farko ka kai shi karshe akwai dimbin riwayoyi daga wajen sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da suke nuna falalar yin addu'a ta alkhairi ga mutumin da ya sauke alkur'ani daga farkon sa har karshe idan yayi tana cikin addu'o'i da ake sa ran karfa saboda kowace addu'a waɗansu ma sun kasance ko da shi kaɗai yake karanta alkur'ani duk ranar da zai sauke ayoyin karshe da zai karanta wanda da su zai kammala sauka sai ya kirawo matansa da 'ya'yansa har yara marasa wayo ko wanda suke barci sai an ɗauko su an kwantar da su a wajen dan lokacin da zai sauke ya kasance duk iyalan gidansa suna wajen ya roƙi ubangiji dan alkhairi ya gama duk gidan gaba daya mujahid yake faɗawa almajirinsa yace da Allah kwana nawa kake sauke alqur'ani yace duk kwana bakwai yace to duk ranar da zaka sauka ka kira wani kawai in zo in zauna a wajen ka sauke ni ina zauna a wajen ka yi addu'a ina wajen na tabbatar alkhairin abin ne ma zai same ni shi ba shi ya karanta ba haka anas dan malik ma yake haka waɗansu da dama daga cikin sahabbai ko tabi'ai suke yi to kun ga wannan ba karaman riba ba ce ba ya kasance kin ɗauki wannan tsarin a cikin rayuwar kin mayar da ramadan ɗin kin a lokacin gaba ɗaya kin mamaye shi da ayyukan alkhairi sannan abu na uku shine waɗanda suke ba su haddace ba suna son su sa himma wajen haddata alkur'ani ko shakka babu yin amfani da ramadan wajen harda alkur'ani ba karamin riba ba ce ba riba ce babba dan lokacin da kike yi ga har dadin ga fallan karatun alqur'anin ga fallalar an yi shi a cikin ramadana wato sai zanto nurun ala nur shi ramadana wata ne mai albarka lokaci ne mai albarka kwanaki ne masu albarka gaba ɗayan su kowane minti ɗaya ba a san mutum ya sa. idan kika zo kika ce zaki dauka a cikin ramadana kowane yini ɗaya zaki haddace aya biyar ba za ki kara ba akan biyar ko mun kwarin har da ki in kin hada biyar din nan zaki ta maimaita ta ne har sai ta zauna akan ki kamar suratul fatiha ma'ana idan kika kwana goma eh, aya talatin kenan a kwana goma kai aya hamsin kenan sai karo wata kwana goma aya hamsin a cikin ramadan sai ki haddace aya ɗari da hamsin ai wannan ba karamin abu bane ba to sana mai kaifin hankali da kwazo da kaifin kwakwalwa wadda za ta iya haddace aya goma a yini ma'ana a watan ramadan gaba ɗaya kenan ta haddace kusan aya ɗari uku kenan a cikin watan ramadan aya ɗari uku. abinda ya fi surutar bakara yawa kenan ya wuce surutar bakara ya shiga cikin surutu ali imran ma'ana sama da izu biyar ta kusan haddace abinda ya kai izu shida a cikin ramadana akwai wanda za ta iya yin sama da haka to amma matsalar ku shine kukan ɗauki uzuri da dama ku ɗauka cewa shi yake hana ku harjan qur'ani ko yawan karatun alqur'ani uzurin da a hakikanin gaskiya ba uzuri ne mai karfi ba da yawan ku sukan ce ayyukan gida to amma kuma sai ka samu cewa ayyukan gidan da suke yi ba su kai su hana su wannan ba ko kuma ka ce ba dukan ku bane suke ayyukan gida dan akwai waɗanda suke da masu kai su aiki din da yawan ku kuma sai su ce yara ni da na imani kan cewa kuna daukan alhakin yara cewa sun hana ku karatu su me yasa yaran ba abin da suke hana ku a duniya sai karatu kaga akwai ɗaukar alhaki sauran abubuwan ku idan za ku yi ba za su hana ku ba yayin da za ku yi kallon talabijin ba za su hana ku ba yayin da za ku kalli irin hausa drama din nan ba za su hana ku ba yayin da za ku bude channel wannan ku kalli wannan ku bude wannan channel ku kalli wannan program a gidan talabijin radio wane ne duk ba za su hana ku ba amma da kun dauki alqur'ani sai su hana ku ma'ana yara sun zama ifritai kenan aljanun yara kenan su ba abin da za su hana sai karatun alkur'ani kun ga daga nan za ku gane cewa ɗaukar alhakin su kuke ba gaskiya ba ne da haka ne duk mai uzurin cewa wai yara za su hana ta karatu ko ƴaƴanki goma kuma dukkan su suna rarrafe ba wanda ya fara tashi ni ban yadda za su hana ki karatu ballantana babu yadda za a haka ta faru a hankali ƴaƴa goma duk kowa na rarrafe ba wanda ya fara tashi ba zai yi ba domin duk mai ƴaƴa goma to biyu ko ukun farko su suke taimaka mata wajen rike sauran saboda haka ita yar gata ce takan samu kanta ma cikin hutu da yawa wani lokacin motsi da ita sha ruwa ba za ta yi motsi da sha ruwa ba danga ai anan mi mun kaza nan mi mun kaza nan wurin sai wanda ta ga dama ta kira ma'ana sarauniya ce a gidanta a zaune amma ta ki yin karatu da an ce saboda mai sai ta nuna wannan yaran guda goma yara goma malam ya zan yi haddace qur'ani ko in yi kaza kun ga wannan ko shakka babu za ku yi dani kan cewa daukar alhakin yara kuke ba gaskiya bane ba sannan kukan ba da uzuri na cewa kun girma saboda haka dai karatu in mutum yana cikin ƙuruce sai yana cikin yarinta ya fi kama kansa amma bayan ya girma ba zai iya ba wannan ma ba gaskiya bane ba wannan ma ba gaskiya bane ba kuma galibin ku kukan ɗauki girman ne ku ɗora kanku girman ku kukan kalli shekarun da aka muku aure ko kuma haihuwar ku nawa yadda na fahimce ku shine duk wanda ta haihu uku ko hudu ko biyar sai ta ce ta girma ko da ko ta talatin ne ko na abu makamancin haka kawai ta dauki girma ta tsorawa kanta ita babbace tunda babbace ko ba za ta iya karatu ba wannan ma ba gaskiya bane ba akwai wadanda ba su fara karatu ba sai suna yin shekara arba'in kuma suka zama digadigan malamai a duniyar musulunci an san su irin su imamul lukhami a cikin mazhabin malikiya bai fara karatu ba sai da ya manyanta akwai waɗanda ba su fara karatu ba wani fanni da suka yi fice a cikinsa ba sai bayan sun zama manya irin su Ali ibn Hamza Kisa'i bai zama ƙwararre ba a cikin ilimin nahawu sai bayan ya girma ya je wani wuri yana magana yana dariya ana masa dariya cewa baya da grammar na larabci sannan ya tafi je ya koya kuma ya iya ya zama shi da kansa a sorati a cikin ilimin nahawu hukuma mai zaman kanta saboda haka babu yadda za a yi mu dauka cewa wai yara za su hana karatu shekaru za su hana karatu ayyukan gida za su hana karatu duk wannan ba dalili bane ba ya kamata daga yau ku yi istighfari ku tuba ku daina kafa hujja da wannan dalilin ba daidai bane ba wannan ba dalili bane ba in dai kin tsara lokacin ki zaki iya ki duba ki ga awanni nawa suke tafiya a haka ba tare da kin yi komai ba wanda zai amfane ki dan kuma ba aikin gidan kike ba kuma ba ki da yaran ba awa nawa suke tafiya a haka nan biki komai a cikin su ba idan kin kalli wannan ne za ki gane irin hasarar da kika tafka dangane da wato ainihin lokuta da suke wucewa a cikin rayuwar ina so in ce da mu mu ribaci wannan wata na Ramadan mu ribaci waɗannan kwanaki masu albarka mu ribaci waɗannan darare masu albarka cikin abin da zai amfane mu a duniyar mu da rayuwar mu mu sani cewa kwanaki ne da idan sun wuce sun riga sun wuce ba mu da tabbas in za su sake dawowa a gare mu in kuma sun dawo yanzu muna cikin koshin lafiya ba mu da tabbacin shekara mai zuwa kuma muna da koshin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace iztanim khamsan qabla khamsin ka ribaci abu guda biyar kafin biyar ababe guda biyar in ka ribace su kafin waɗansu biyar su zo wanda za su hana kari ribace su abu na farko hayataka qabla mautik kowa ya rayuwar rayuwarsa tun kafin mutuwa ta zo masa a yau mutum yana da rai a yanzu da safe yana da rai bai da tabbas din da yamma kuma za a yi sallar magariba da shi to wannan lokacin da kake ciki yanzu shine naka na gaba gaibu ne baka da tabbas din za ka kai ko ba za ka kai ba da aka ka rayuwar rayuwarka kafin mutuwarka abu na biyu ka ribaci wadata kafin talauci idan mutum yana da wadata sai ya amfani da wadata ta wajen ayyuka na alkhairi tun kafin lokacin da talauci zai kwankwasa masa kofa abu na uku ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiya lafiya da mutum ke da ita mutum ya yi amfani da ita ba yi da tabbacin gobe da jibin yana nan lafiya ko da yana da raidin sannan abu na hudu ka ribaci kuruciya tun kafin tsufa ya zo maka lokacin da kuke cikin kwanaki na kuruciya ana kirga kuruciya tun daga shekara bakwai lokacin dan adam ya samu tamyizi kenan bambance abubuwa har yanzu a shekaru 40 har 42 da 3 da 4 da 5 duk kuruciya ce kada wanda yake da shekara 40 ko yar shekara 40 ta dauka ta tsufa annabawa sai da sai kai shekara 40 ba aka musu wahayi dan a lokacin mutum ya zama mai hankali cikakke kafin wannan akwai kuruciya da shi da ya kai shekaru 40 ya zama mai hankali cikakke falan ma balaga da hu wasta kenan dan haka sai mutum ya ribaci waɗannan kwanaki tun kafin tsufa ya zo sannan abu na biyar manzo Allah ce ka ribaci lokaci da kake da shi tun kafin matsatsin lokaci ya zo maka yau kina da lokaci gobe baki da shi yanzu baki riga kika haihu ba kina da lokaci na ki komai baki riga kika yi aure ko aka miki aure ba kina da lokacin da zaki yi komai idan kin yi aure sai lokacin ya dan samu matsatsi ko yaya sai ya dan rabu ko minti biyar ne sai sun rabu a kowane yini sannan kuma kina ƙara haihuwa yana ɗan ƙara samun raguwa sannan kuma ƙila kuma ba ma ko ke ki haihu ba ko da mutuwa aka yi miki mahaifi ya mutu ko mahaifa su mutu ga kannan ki kanana a gida kuma cece babba wannan kanshi dai yana ƙara cinyewa mutum lokaci ko kuma a kishiyarki matar mijinki rasu a bar yara yara su karu da naki shi kanshi yana ƙara ciwo mutum lokaci da dai matsaloli da dama a cikin rayuwa wanda ke sa mutum ya samu matsalolin lokaci to tun mutum yana da yalwar lokaci sai ya amfani da shi kafin lokacin da matsatsin lokaci zai zo masa domin idan lokacin da matsatsin lokaci ya zo masa zai ji ta kaici ya ji haushi ya rasa yadda zai yi a cikin rayuwa don bai rubutu da wannan lokutan ba har yanzu ina tuna waɗansu kwanaki da na hasara su a cikin rayuwata shekaru uku da na yi hasara su bana kowace makaranta kuma lokacin na haddace qur'ani kuma lokacin zai iya kowane karatu shekaru uku kawai dai ta waye na bar makaranta bana aiki bana makaranta haka kawai zaman banza zaman kashe wando zama na rashin manufa har yanzu idan na tuna waɗannan shekaru uku ina cizon dan yatsa cewa da na yi wani abu a cikin su wanda zai amfane ni da na tsara matsayin da nake ciki a halin yanzu har yanzu kuma nakan tuna waɗansu watanni su kuma guda biyu ne ko uku da su ma na yi hasara su bayan da girma na da hankali na har ma ina karatu a jami'a amma suka wuce ni ban yi komai ba su ma ina jin takaicin su kamar yadda har yanzu ina tuna waɗansu wata uku da nake kirga su a matsayin wata uku da suka fi kowanne albarka a cikin rayuwata shine da na yi amfani da su don lokacin da aka yi yakin tekun fasha na biyu lokacin da amerika ke yakar saddam hussein 1991 ne an dakatar da karatu a jami'ar mu tsawon wata uku saboda kusancin mu da inda ake rikici ko kuma iyaka da Saudiya take da ita da kasar Iraki a wannan watanni uku na yi amfani da su a cikin rayuwata sama da dukkan waɗansu wata uku da na taɓa amfani da su bayan na riga na yi hankali saboda haka sai nake jin abubuwan da na karanta cikin wannan wata uku har yanzu da wuya in yi magana in yi sati guda yana magana ba tare da na ɗauko wani abin da a wannan watanni uku na karance shi ba to haka rayuwa take sai mutum ya ribatin lokacin sun kafin wuri ya kure masa wannan shine abin da zan tunatar da mu kamar yadda na faɗa idan an samu kasawa a cikin wannan lattatawa zunubin ba na bane ba idan an samu ladan za mu raba ta ne amma in an samu zunubin to ba ni bane ba ina jin malam wanda Mustafa ko dake kamar yadda na faɗa bai sanar da ni da wuri ba sai a kurarren lokaci kawai abin da ya amfani da shi amfani na kasance wata tsohon aboki zai iya tilasta ni in yi abu ko da ban yi niyya ba kamar yadda ni ma wata rana in tilasta shi ya yi ko da ban yi niyya ba fata na ubangiji subhanahu wataala ya amfana da mu da abin da muka ji ya sanya mana albarka ya sanya muku albarka ya sanya wa ƴaƴanku albarka ubangiji ta Allah ya ba ku zuciyar da za ku haddace Qur'ani Allah ya sa ku ji haushi ku haddace Qur'ani wassalamu alaikum warahmatullahi